bayan ta isa inda suke mace da namiji da 'yan 'ya'yansu ta duke kusa da namijin tana ko tana dora fararen yatsunta a kai ta fara shafa shi lub yayi ko motsi bai ba a hankali ta miƙa hannunta ga 'yan 'ya'yansu a zabari ta juyo ganin zai cike ta ta yi ta ɗauki hannunta tana faɗin ni fa ina son ka ba zaluntar ku zan ba saboda kana ɗaya daga cikin abin da nake so don Allah ka daina min wannan kallon ta ƙarasa tana lankwabar da kanta kamar tana magana da mutum ki koma gida in kin gama faɗa, kina son sa in kin gama faɗan, kina son nasa ki sanyo hijab da niqab kana ki fita kin ji na faɗa miki azabure ta juyo jin maganar Salim a bayanta fararen idananta ta zuba mai tare da kallon gefe da gefanta ta ga ita kadai ce a wajen idanta ta kyafta cikin son tabbatarwa da ita yi magana fuskarsa a ɗaure gam ya ce da ke nake ki je ki sa hijab ki fito in sauke ku ina da aikin yi kar ki ɓata min lokaci kasa magana ta yi cikin tsoro ta fara tafiya sauri sauri tana juya mai hips gefe ya juya kansa yana sakin tsaki ya ce da rashin sanin darajan kai da a haka za ta fita da da ban zo ba Aisha ce ta fito da hijab biyu ta bata ta ce ungo yayi ya hana fitar sai da hijab Sa'ada ta karba dan ita ma ta fi son hijab din Aisha ta ce wow yo ke sa'ada ai hijab din ma ta fi miki masifar kyau wallahi yayi dan Allah kalli yanda orange din hijab din nan ya shiga da kayanta sa'ada ya kalla ganin yanda ta yi wani kyau cikin hijabin cikin bacin rai ya ce cire ta Aisha ba ta taki ta sanya Aisha ta ta bata fuska ta ce yaya kaya na pink ne na nata orange ta ya zan sanya hijab orange kan pink cikin tsawa ya ce kin ji na gaya miki ko dama dan ku dama dan ku bayyana ado aka ce ku sanya ba dan ku suturta ku ba da sauri ta cire tata ta ba Sa'ada ita ma cikin tsoro ta cire tata ta ba Aisha sawa ta sake yi sai ga pink din ma ta mata masifar kyau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fada tare da fadan ku koma ciki kun fasa fitar ga baki daya Aisha ta sanya kukan shagwaba tare da faɗin, wallahi ummi za ta yi faɗa yaya har fa ta kira babawo mai dinki, kuma sai ka ja ta yi magana biyu cikin ɓacin rai ya ce to a haka za ku fita kasiyun aritum me yasa ba kwa ji ne Shi kenan ku shiga mota mu je kuma wallahi duk wanda ta fita sai na taka ta da sauri Aisha ta buɗe gaba tare da zagayawa baya ta buɗe ta shiga kana ta rufe Sa'a da ganin Aisha ta rufe gashi ya shiga mota yasa da sauri ta shiga jin yana sakin tsaki rufewa ta yi kamar yadda ta ga sun yi kane ya ɗauki hanya sun isa bakin junction ɗin ibb way da zai kai su kai tsaye mudassir and brothers gosulo ya yi yawa almajirai ke ta kai komo ko ta ina suna neman a basu abin da za su ci a hankali salim ya karkace ya zaro damin kuɗi kane ya yi kasa da glass ɗin a guje wani ya doso inda suke salim ya damka mai kuɗin tare da faɗin kwararraba godiya ya shiga mai tare da faɗin ubangiji ya baku zuri'a ɗaya ba Allah ya sa rayuwarku albarka kai da matarka yarinya ki kula da sardidin mijinki kin ji Allah ne ya baki Allah ya sanya alkhairi da rabo mai amfani tsakaninku ga haɗin Allah bala ga haɗin Allah bala ya faɗa yana nuna ma wani da ke kusa da shi su Salim Salim ya ce zan motar mutumin bai ja ba Amin mutumin bai ja baya ba ya ci gaba da kwararo addu'a yana kallon Sa'a da cikin takaici ya ce ka matsa mana malam dan ba hanya an bani hanya fa da sauri ya ja baya ya kunna motar suka wuce bayan sun isa yayi parking yace duk wanda ta fito sai ta gane kuranta ya faɗa yana rufe kofofin kana shi ya fita Aisha tace ikon Allah wannan sabon wannan sabon tsananin daga ina yau dani nace ya kawo ni wallahi ba zai kawo ba amma kin ji dan iyayi wai sai mun sa hijab kamar wasu matan limamai aiko ba zan bashi kuɗin ba sai dai wani lokacin mu sake fita ba tare da ya sani ba sa'ada ta ce ai hijab tafi fi daɗin sawa hankalinka kwance baka zulumi a hankali suka ci gaba da fira sa'ada na sakewa ya daɗe a ciki sosai kana ya fito wasu majiya karfi na binsa da manyan ledoji bote bude musu suka sanya kayayyakin kana ya zaga ya shiga ya kuma ɗaukar hanya har gaban fat ɗin ummu ya aje su ya fito da ledojin kane fada motar yayi gaba abinsa sa'ada ta ce yanzu haka wani ya bata mai rai duk da shi dama haka yake kullum fuska kamar giginya sa'ada na dariya ta ce to ku tambaya ku ji me aka yi masa haka nan mutum ya tafi shi ya dade a ciki sosai kane fito wasu majiya karfi na bin Aisha ta ce dama ai miskilanci ne shi yasa ba sa shiri da Hajjo da sun haɗu sai faɗa. amma yaya Kamal mai fara'a da shi na san jibi friday zaki gansa wallahi shi babu sa sa'ada ta yi murmushi tana bin lambun da kallo aisha ta ce wai ko akwai abin da kike so ne na ga ɗazu har wajen kin je sa'ada ta ce a'a kawai wajen yayi kyau ne sosai aisha ta ce mu shiga ciki mu fito sai mu je kiga gidan mako anan suka fara kama suka kama kayan dakel suna kaiwa ciki har suka gama kana Aisha ta haura ɗakin ummi ta same ta tana waya da ta Hajiya Zainab fitowa ta yi ta dawo ƙasa inda Maryama ta kawo musu lemo mai sanyi Aisha ta zuba musu suka sha suka koshi bayan ummi ta gama ta sako da fara'a ta yaba da kayan sosai don komai an sanya har da su bure pant onda da sauran kayan bukata Aisha ta buɗe jaka ta ba mummy kuɗin ta ce yayi ne ya saya duka ummi ta karba tana murmushi ta ce ya ko kyauta da ya ma ‘yar uwarsa sayayya. A nan ta kira tela ya zo ya kwashi kayan tare da faɗin ya ga sa'ada zai mata komai normal. Kuɗi sosai ummi da sakar mai ya yi alkawarin kawo musu ranar Friday da safe wasu kuma sai sati mai zuwa ta ce ta amince. A haka zaman sa'ada ya kasance cikin walwala da farin ciki kullum suna cikin lambun gidan ita da Aisha. Ta tsinki ta tsinki kayan marmari da sha ta koshi ta yi tsalle-tsalle ta gama su koma ciki. A bangaren Maryam kuwa kwana biyu da barin Sa'a da gidan aikin gida ya fara bata wahala sosai kullum fada take da mijinta yana cewa ta zama kazama tana barin zanin gado na zarnin fitsarin kalifa bata wankewa a haka yake kwanciya yayi jigab sauro ya sha masa kai saboda bata ta tsaftace ɗaki in gida ya shigo ga uban kuda suma gidan yawa bata wanke kwanuka bare ta ɗauki tsintsiya ta share gida kullum masifar da suke kenan bata ko girki Ranar Friday Maryam ce zaune a gidan kaca-kaca ko ina sai kuda ke bi. Ta yi ɗaurin gaba tana cin rogo da ta haɗa da kuli. Bayan la'asar cikin sauri mijinta ya faɗo gidan ko sallama bai ba ya ce Maryam abinci maza taimake ni da abinci ulsa ta taso. Cikin takaici ta ce babu don ka san ni na mamanta yanda ake hura wuta balle yanda ake damunan nan ta ya zan iya wannan wahala ga rogo nan in zaka ci ka ci don kuɗin da ka bada shi na saya kuma gashi nan yayi shar da shi yayi daɗi amma na san sai ka tsaya kilbibin faɗin an sanya man kuli bayan ka san ya fi maiko ko so kake in in kwashe kuɗin in sai man oga in rasa na sayan data cikin ɗacin rai ya ce kina nufin yau ma baki abincin ba Maryama anya kina so kiga annabin rahama mijinki kike wahalarwa bayan azaba da kike bani Ta wuri da zarni da nake sha da nake shaka kuma ki haɗa min da ta na bayan kin san abinci ko na dubu zan zan zan saya zan sanya wa kin san ko na dubu zan saya a waje ba isa ta za ta yi ba a irin wannan lokacin a fusashi ta ce yo wai kai ba a kunkunya kunya ne, a ce wuji gegen kato da kai kana faɗin wai kana da ciwon yunwa jibi ka kamar tankin ruwa wai amma kana faɗin wai yunwa kake ji kazanta kuma ba zan gyara ba in zaka gyara ka gyara saboda ni bai sha min kai ba zan iya kwana na hankali kwance in kuma baka iyawa ka kwanta haka kamar yadda nake kwanciya mana sai ka yi sai kai tsegumi kai ka san ban saba da aikin wahala ba a hankali yana numfashin wahala ya ce Allah ya tsine miki albarka Maryam ke kam tsinanniyar mace ce ashe gwara zaman yar farfarau a gidan nan so goma da zaman ki da na san wannan iskancin zaki min ba zan taba baki fuskar koranta ba muguwa azalima kina so in ci maiko in baje a tsakar gida ina wahala ko a jikinki jiki kuma da kike magana ai gwara ni da an ganni ba za a koyi bincike ba saboda nayi kalar koshi amma busasshen ubanki ko ta gaban uban wa ya wuce sai an nuna shi da gani an san kwancen yunwa ne kuma wallahi yau idan baki gyara min makwanci na ba sai na miki dan banzan duka he he he ta miƙe tsaye tana goge hannunta jikin zaninta ta ce wato kaga ranar yar farfaru kenan to ni ban gani ba kuma wallahi ba zan yi uban komai ba ka dawo da kai mu zuba jibgegen kawai duk hakuri da nake da kai nake ma kwana kusa da kai kana zuba mummunan warin da ke rikita ni in ta tunanin kusa nake da mushin abu na barwa cikina amma shine zaka faɗa min magana uban nawa kake zagi to in dai ka raina nawa ka san wanda ka raina a fusace cewa kenan kanta ta sosa tana fari da ido Ta tace kafi kowa sani in kuma baka gane ba bari in maka dalla dalla dan uba bai fi uba ba ina nufin naka mai sharar wajen tumakai a fusace fara kwallo da ita sai ga zaninta ya kwace ya kwance ta yi zigitir a tsakar gida tana tsola ihu cikin ɗacin rai ya ce za ki san kin zagi uba na yau diyar mai wankin hula tsinanniya yar asara wayar caja wayar ta ya dauko ya fara tsula mata tana ihu gashi ba damar fita ba ta da komai ihu take mai gigi ta bayi da neman agaji daidai da ke zaune da kullin gyaɗar da ta soya a tare ta ji ihun yayi yawa ta kalli maman Halima da ke ta kallon gidan su Maryam bata in mm, bata in mm, in. Mm. tsaye ta mike ta mai da gida ta dawo ta sanya takalma tana faɗin gidan can ko dai gobara suke da sallama ta fara shiga gidan Maryam lokaci ɗaya ta yi bakin gani a tsorace ta juya baya ta ce inna lillahi tumɓurɓur kenan wannan ai shine tumɓurɓur makaɗin zandar kai tuliki ka sa mata kaya in shigo in ji ba'asi amma ka kara ka kara ladabta ina nan ba komai ina nan tsaye eh ina nan tsaye ka gama koya mata darasin rayuwa ina nan ba zan matsa ba kuma ba zan bari kowa ya shigo ba sosai mijin Maryam ya jibge ta ya koma gefe yana nishi tare da dafa kirjinsa da yake jin zai fito ya ce muguwa maƙetaciya da ta ce yauwa an gaishe da tulakis in ka gama dan sitarta ta sai in shigo tunda ni ba muharramar ta bace Maryam da ke jin ta sama sama ta rarrafa ta dauki zaninta ta daura ta koma gefe tana sakin kuka tare da kororuwan sai ta tafi gida daidai dai sallama ta shigo ta samu farin bucket na binti ta zauna a kai ta ce ya akai kuke faɗa abin da bamu taɓa ji ba ke yanzu Maryam sama da shekara goma kike kika aure kika aure tole kes amma ba ku haka sai yanzu da har Allah ya baku rabo bayan wahala da kuka sha kamun ku samu jibi yaranki ba kya ko gudun ki faɗa mai ki faɗa mai amma kuka tsaya kuna iskanci har da bayyana tsaraici ko ga tumakai me haka ka cire naka kai ma nace me me ya hana ka cire naka kai ma ka zama rago ka zama rago ta zama tinkiya me ya faru wai cikin nishi mijin Maryam ya faɗa mata abin da ya faru ya karasa yana jefawa Maryam baka a fuska daidai ta ce to kaga dai yanzu abin da ya dace a nan shine wancan yar wayar da ta saya da ta haifi yaran can ita ya kamata ka kwace sai ka saida ku sai abin da za ku ci ko ka je gidan ladidi mai abinci ka auro yarta baraka tana nan tana zawarci sai ka sa ta wancan ɗakin hankali kwance za ta ma abin da kake so saboda ita dillaliya ce ba za ta ma ba naka ba sai kuma ka haɗo ta da babban kwaɗo ka rinka rufe ta in za ka tafi in ka dawo ka buɗe ta saboda kar ta haɗu da zigar waye karshe bakin magana ya gagare ka a kai ka wajen na kan tudu kai kana iya sayan shinkafa a waje ka ci ita kuma sai ka ɗan kawo mata ko garin kwaki ne tunda bata iya sanwa ba ka aje mata yafi sauki ruwa kuma kamin ta fita sai ka samu jarka ka ɗebo guda ɗaya na tabbata za ta ishe ku kwana biyu ka dai ta wanka ka dai ga bata wanka ba ta yi ma ɗanta bare wankin kayan fitsari da gani za ta yi malejin su tunda tunda kun ma ita wanda ke muku aikin kurciya ta bi daji kuma ku jirayi sakamakon kiran polisawa don ina so nan da shekara uku kana kuɗi na sun kai in ɗauko muku ma'aikata mijin maryama ya ce shawarar nan ta ta yi sosai wallahi polisawa kuma ai ban yi laifi ba sai dai su tafi da wannan yar iskar da ya ce shikenan yanzu ina zuwa kar ka fita balle gida ta fita Dare ta ce shikenan yanzu ina zuwa kar ka fita ta balle gida ta fita ta hada ka da mai wankin hula ya rinka ganin bakinka bari in dauko maka aran nawa kwadan sai ka rufe ta katai ka samu abin da zaka ci ka dai ga kana da ciwon yunwa godiya ya hauyi mata sosai tare da kallon Maryam ya ce zaki sani daidai na fita ta sheke da dariya ta ce za ku ci ubanku ko duka kai tsaye gidanta ta nufa ta ɗauko katon kwado tana zuwa a hankali ta ja kyauren gidan Maryam. Kana ta datse kwaɗan ta fashe da dariya sai da ta yi mai isarta ta koma gida ta ci gaba da tsaron gyaɗarta har sai karfe shida kana ta zuba ma idanta kwalli sosai wanda ita ta yi ta murza su suka yi ja sosai ta fito daga gidan tana murza ido ta bi kasar da ke sauran gidan da take ya gyaɗa ta murje kafar ta tas kana ta fita kai tsaye gidan mai unguwa ta nufa tana tana isa kusa da inda suke zazzaune a kofar gida an shimfiɗa tabarma daga shi sai wasu mutane guda uku da kuka daidai take tafiya tana yarfe hannu har ta har ta so gitta su yace hajiya daidai ko ba ita bace daidai ta dawo baya ta saki kuka tana faɗin mai unguwa kwakwalwata a firgici take hankalina ya wuce daga kaina daga kaina daga gannan nan daga jibiya nake kasa na je na dawo ba tare da na ankare ba na je na dawo ba tare da na ankare ba kalli kafata mai unguwa tun jiya ruwa kawai nake sha nake dora ma ciki na waɗanda sanaye suke sha bayan sun tsaki fitsari a ciki ina tsoron hakki ni da kake gani nan nan ina tsoron hakkin ɗan adam ya kama shugabanninmu shi yasa na zaɓi, ba sai na faɗa maka faɗa maka ba kar ka gaza gwara in je da kaina amma ban dace ba ta karasa tana sakin katon kuka a rikice ce to duk me yayi zafi haka daidai dan Allah me ya faru tace Allah ya baka nasara yarinya ce da tuli kike riko anan ta faɗa mai komai har da ƙari tana yi tana neman shebewa rai a bace ce tabbas sun tafka kuskure mai girma kuma za su fuskanci hukuncin shari'a yanzu yanzu ya faɗa yana ɗaga waya ya kira jami'an tsaro basu su daɗe ba suka zo daidai ta zayyane musu komai kana suka sanya ta a mota suka nufi gidan Maryam suna isa kofar gidan suka ga kyaure na ta motsi mijin Maryam na ta zage-zage yana tsinuwa da faɗin sai na ci uwar kowa na shafe tarihin kowa a unguwar nan tunda aka yi min haka mutane na gani daidai ta sa kuka ta ce ka ji ko ofisa cikin 'yan sanda wani ya ce to waye ya sa ma gidan kwado daidai ta ce ta ya zan gane ni da na dawo daga jibiya yanzu ba mamaki wanda ya mai aikin kurciya da suka mata ne ya rufe sa dan dama a hanya ta ta dawowa yanzu zulai mai kosai ke ce min ana can ana fafatawa da na kan tudu da tulikis kan bai cika masa kuɗin magani ba kaga da na san inda yake ai da na raka ku sunansa kawai na sani kai police din ya jinjina cikin gamsuwa kana ya doshi kofar ya samu kulki ya sakar ma kofar duka take kwadan ya fita cikin takaicin asara da suka yi mata daidai ta sanya kuka macen da ke kusa da su ta ce iya karki damu za mu haɗa su da hukumar kwatar 'yancin haikin ɗan adam sai sun bayyana inda suka ganta za su da ku kamar dawa kin ji daidai ta ce shikenan anniya arniya <laughs> shikenan gode. Allah da ya haɗa ni da ku duk da kina kafara amma na gode. in kin mutu Allah ya ƙara nauyin ƙasa in baki musulunta ba Allah ya sa kuma ku bi haƙƙin nata da kika ce cikin rashin fahimta matar ke faɗin amin amin iya mijin maryam ne ya fito a guje yana zagi suka yi ram da shi ba su tsaya komai ba suka sanya masa ankwa yana tafiyar yana tambayar me yayi suka ce idan ka je ka je ciki macen ta shiga ta kamo maryam da ke a gigice suka sanya a mota suka yi gaba daidai ta saki dariya ta ce mu kuma yau watan kauranmu ya kama ko in ce nawa saboda tsaro ba don tsoro ba sa'ada na zaune suna duba ɗinkuna da aka kawo mata bakinta har kunne sai fara'a take cikin jin daɗin ganin wai duk tilin kayan gabanta ita aka yi mawa ita da tunda ta mallaki hankalinta bata ganta da kaya kala goma ba gashi bata taɓa sanya sabo don ko sallah ake Maryam sai dai ta sayi mata atamfa gidan dillaliya haka za ta sanya rigar katuwa don wasu ma da ka gani ka san na tsoffi ne amma yau ita ce da sabbin kaya fiye da ashirin a gabanta masu tsananin kyau da tsada kuka ta sa tana faɗin kuka ta sa tana dafa kafar umma ummi ta fara hawayen farin ciki sam bakinta ya kasa farta komai amma fuskarta ta bayyana tsantsar farin ciki da take a ciki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata mu haɗe da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya Bismillahirrahmanirrahim littafin sadakin aure kashi na shida wani masifafan tako take